cewa duk namijin da ba zai iya kashe naira miliyan goma a lefewa bai cancanta a bashi mace a aura ba to ko me dalilin da sai faɗa Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. sunana abdul gaba ɗaya sanin su ne sunana ruƙayya ruƙayya abdurrahman ke ruƙayya abdurrahman ke wani garin ci ke wacce ƙasar ci ɗan nijar nijar wani gari a nijar miami ke kusa da mu ba ma nisa in tambayo zan miki da farko bari mu fara abin da ya trending last week last week ne ko last week ne akwai wani wani rubutu da muka gani a aka yi a gidan jarida cewa duk namijin da ba zai iya kashe naira miliyan goma a lefewa bai cancanta a bashi mace a aura ba to ko me dalilin da sake ka faɗa haka kawai ra'ayi ne ra'ayi na ne ni ana wara a wanda zai aure ki ba zai kashe miki miliyan goma ba ki ba za ki aure shi ba irin like ba wai irin ba wai lalle ba sai miliyan goma lefen but amma ni ana wa ganin mace idan kana son ta za ka iya maza kuma ma mazan da suke wa mace laifin miliyan ashirin ma ai duk mun gani duk wannan ba wani abu ne da zai gagara in dai kana son mace shi ne kawai kuma ra'ayina ne ni na gani ko ba dole ba sai wasu yi kowa da sa ke a kanki ke yanzu kin tsara in ba ka ga cin kallon gobe yake a ganin kawai dai ka kyale shi a ra'ayina ne ya amma dai ke kin yadda da san sai ina so ne yake faɗa ne saboda wanda yake shirin auren ki mai ya to da miliyan uku ya koma yanzu dai za mu gani in an zo neman auren nawa but amma ra'ayi ina ne ok ah. to kun ji ra'ayin ta ne haka maybe su ba wasu ba su da ra'ayin haka ni dai na tashi aure yadda aka soke lefan nan zai na samu rufa zuwa mu asiri na samu ba sai kai lefe ba a ba kuma a rufe a soke lefe kuma ne lefe ba ya waki ina kano kano nake nan. sai tambaya na na gaba mhm. na san kin yi soyayya da namiji dan Nijar kin yi soyayya da namiji dan Najeriya mm. so ina so ki faɗa min da mazan Najeriya da mazan Nijar sun suka fi wadara matsayin ki na yan Nijar kun wata ke rayuwa a Najeriya da mazan Nijar da mazan Najeriya so suka gaskiya mazan Najeriya sun fi yaudara me yasa ki faɗa an taɓa yaudara ki ne kawai eh dan Najeriya ne eh dan Niger ba shi bai dalili ai tambaya ta kai kace da dan Najeriya da dan Niger to me dalilin ki to dan Najeriya saboda duk nayi soyayya da su nayi soyayya a Niger nayi soyayya a Najeriya eh. kuma duk na san yaya abin yake ya yake kawai dan Najeriya ya fi yaudara ya yana da dan Najeriya kawai ya fi yaudara me dalilin ki <laughs> kawai dai saboda an yi min ne ya fi yaudara eh ya fi yaudara dan Najeriya sai tambaya na gaba <clears throat> tambaya na gaba da likita da ɗan sanda waye ya fi muhimmanci a rayuwarki eh? likita da ɗan sanda police ba da doctor mm. waye ya fi muhimmanci ke a rayuwarki irin like ban gane muhimmancin da kake nufi ba kin san dai likita yana da amfani a rayuwar mutum dan mm-hmm. sanda ma yana da amfani a rayuwar mutum ko mm-hmm. saboda likita in ba ka lafiya wurin shi da arziki dan sanda in kana dan wata rigima ko wani abu ko yana tsaye wurin shi zazu so ke a naki ra'ayin waye fi muhimmanci a rayuwar kike ko kuma waye fi miki muhimmanci gaskiya zan ce likita saboda likita saboda lafiya wata mhm. amma wani lokacin wani abu zai same ka zaka yi maka da kanka kafin ma shi polis din ya zo to likita ya fi amfani ce tambaya na mhm. yanzu misali eh? san kina jin waƙoƙin hausa Musamman san arewa mm-hmm. na wanda suke haƙoƙin hausa yawa yanzu misali da ce miki rana ɗaya mm-hmm. a cikin mutum biki zaɓi wanda misali a ce miki mutum ɗaya wanda za ki iya fita ki dina da shi da hamisu birega irin dina like dina eh, dates eh dina eh kawai a ce in kika zaba za ki fita ki dina da shi normal guy sponsor ne ki komai mm-hmm. so da hamisu breaker normal m sharif wai ke hamisu breaker hamisu breaker <laughs> zai yi zaba musu breaker kawai hamisu breaker kin bi jin waƙoƙin shi duk ina jin waƙoƙin su kuma duk ina son waƙoƙin su amma dai gaskiya hamisu breaker ok mm. kin zaba hamisu breaker sai tambaya na gaba mm-hmm. ta yaya ake gane ta yaya ake gane mace mayonnaise wata siffofi ne like a cikin soyayya eh. idan tana soyayya da mace eh da namiji da namiji like tana soyayya da namiji eh. ya ake gane tana yaudara irin like ba ta san shi ko irin ai akwai macen da kin kawai zubin ta tana irin da ake ga mace tana tara samari mm. ko mota da ke ga saurayi daya take soyayya da shi so amma akwai siffofi da ake ga wanda ake ce da ake ga wannan ake ce da ganin wannan yana da ci misali ko kuma daga ganin wannan yana da irin ko wani basira ko wani abu kin gani so ta yaya ake gane mutum to amma tambayin ka yayi yawa cewa kai mai yaudariya kuma kana basira eh misali ne ta yaya ake gane mutum mai yaudariya wanda irin ta yaya ake gane ina so ki faɗa a maza ne saboda kan mutum da ya ga ya dan fara soyayya da mutum in ya gane idan tana da nan tsofin kawai ya ce ni dai da da ma irin kamun tambayan ne akan akan ya ake gane mace in ba ta san namiji bibi zan iya bada amsa ba amma mai yaudariya ba zan iya sani ba wani ake gane ba gaskiya mace in ba ta son namiji idan namiji yana da like zai yi tunani da kanshi yana zaune da ita zai iya ganewa suna tare saboda irin like mace ana iya cewa idan namiji yana yana kashewa mace kuɗi sosai irin like mai kuɗi ne yana eh. kashe mata kuɗi akwai matan da ba za ka taɓa gane su ba a wannan lokacin da kake kashe musu kuɗi sannan kuma akwai macen da take son ka kai ma ka san ba abin da take baka to wannan kai ma da kanka ai ka san cewa soyayya ce saboda maybe ba baka mata komai komai ita take yi makanta kuma tana tare da kai still ta san cewa baka da shi kuma tana son ka a hakan kai ma ka san soyayya ce amma in kana da kuɗi shine ake samu wannan confuse din sai a ga irin like tana suna ko ba ta suna saboda kana kashe mata kuɗi za ta yin soyayyan ƙarya. Kana kashe mata kuɗi. Eh. Wato maza dai masu kashe mata. su dinga sani cewa eh, ba lalle ba ne. ana son eh ba lalle yawwa ba lalle da ba soyayya ba ce ba ok tambaya na na gaba <laughs> ina so ki faɗa me daɗin soyayya soyayya me daɗin soyayya eh ta soyayya kawai ka so a so ka. eh to me daɗi me daɗin me daɗi a cikin soyayya shine idan kana son wanda yake son ka ki sa a ranki ko kuma ki sa ana kuna soyayya kuna soyayya kuna son juna abin da zai kara wa soyayya daɗi kuɗi yana kara wa soyayya daɗi duk ba ki ba amsa ba misali ina son yanzu kin ga ina so ne soyayya mhm. to kuma ina da wacce take so na nima kuma ina son ta to amma ban fara soyayya to ina so ki faɗa min me daɗin ta saboda ina san zan ji wannan daɗin akwai daɗi mana jos akwai daɗi kamar me shi ne nace maka kace kamar me nace soyayya tana da daɗi ku bi kuna son juna mm. kace amma ko da ku biyun kuna son juna me yake ƙara wa soyayyan daɗi shi ne nace kuɗi to kuma talakawa ne wanda ba sa ba su da kuɗi ba su ai kowa da level ɗinsa kowa da level ɗinsa ai ba za ka je ka ga irin macen da ta saba da jin daɗin rayuwa ba irin kai talaka sosai kai ma ka san cewa irin level ɗinka bai kai ba ka je ka ce kana san ta ai ka sa ta a matsala saboda duk waɗannan abubuwan yauwa daidai ruwa daidai saki sai a ji daɗin zama saurin sa Kuɗi. <laughs> Me mutane? Rashin kuɗi. Kawai ba ki da kuɗi. Wallahi. To me ke saurin sa ki fushi kawai ki jikin fushi? Kawai rashin kuɗi. ko kuma irin like an raina mun hankali irin like mutum ya yi disrespecting dina, yana ɓata min rai wani kala abinci ka fi so to to ne iri irin kawai ko tuwon shinkafa eh tuwo kawai ko tuwon masara ko tuwon kawai tuwo kawai ya an kawo tuwo ya tuwo ne zan ci ya an ajiye in muke ta fulani a ah, miri kawai zan ci kawai za ki ci okay yanzu wani shawara da ke ba mace wacce ba ta taɓa soyayya ba ba ta shi a matsayin ki ne kika yi kika yi soyayya da Nijar da Najeriya <laughs> ina so ki ba mutu shawara wacce ba ta ina so ki ba ta shawara shawara akan soyayya mm. kawai ka san irin da za ta yi soyayya saboda gaskiya akwai akwai maza mai yaudara wanda za su ce suna son ki kuma ba soyayya bace ba ta gaskiya maybe suna da wani burin su ko maybe suna sha'awan ki maybe abubuwa da yawa kawai dai ta ta kazanzan ta san da wa za ta yi soyayya sannan kuma kafin ta fada soyayyan wanda ta ga za ta iya san shi ta fara sanin waye shi a mutumin kirki ne ba mutumin kirki bane ba kafin ta so shi shawaran kenan to wani da zai shawara ke um, sai tambaya na gaba da mijinki misali yanzu da mijinki ya kara miki kishiya da yanke kawai shi wanda ya cika so gaskiya wanda ya kara min kishiya ba ki da irin zafin kishin ne ina da kishi but amma kishi na ba irin wannan bane ba wanda ya kara min kishiya yawa wanda ya kara min kishiya da yanga mijina da kafa daya ai wanda ya kishin mu zauna ai kishi ba kisha ba wani abu ne ba ki dake auren of course biyu ko uku ke kawai an halatta kin yadda da gani mm-hmm. kuma ko kuma kin fi so in kika je ki je a ta daya a kawo aro miki kowanne ne duk daidai ne a gurin ne za a samu mutum <laughs> za a iya fa samun abin da ya fi miliyan goma laifi kawai misali na bayar miliyan goma kawai dai kai yauwa kawai amma da kishiya ba wani abu ne ba normal ne ka zauna da kishiya da farin namiji da baƙin nan baƙi <laughs> baƙi kawai soya suka mai soya baƙaƙen fararen gaskiya ban taɓa like dating farin namiji ba saboda baya cikin irin like irin mazan da nake kawai bakin namiji <laughs> dogo dogo na ce ok da ɗan lokaci a amma zan iya san gajeren fa bari ka in ji wannan da gajeren da dogon kawai in dai baki ne in dai baki ne eh in dai yin zuwa in dai baki ne in dai black baki eh. namiji to baki bakaken ah, namiji amma <laughs> na diyan <laughs> idan kuna ciki kuma kun tabbatar da kuna da miliyan goma so za ku iya cin zarafi kun ma kun miliyan goma ba misali miliyan goma da za a kashe eh, eh, da za a kashe ko kuma wanda za a bice ni a'a misali dai kai dai kawai ka tsaye a miliyan goma nan shikenan yanzu misali na ka baki naira miliyan ɗari na san ina so ki kasafta mai ta miliyan ɗari ne na ifani wanda miliyan ɗari za ta isa ko abubuwan na gizo in ba za ta isa ba ga ya kyale shi kawai a'a irin da me za ki fara yi da ita kyauta ai kawai kyauta eh a baki me za ki fara yi da ita misali yanzu kawai yanzu nan ko ki ga alata 100 million me za ki fara yi da ita gaskiya like ina da a cikin zuciyata ina da burin taimakawa mutane irin wanda ba su da karfi kai ne baka da karfi hmm. ina da burin in taimakawa wanda ba su da karfi so idan na samu miliyan ɗarin nan eh. na san cewa duk da dai akwai san kuɗin but amma na san cewa zan fi taimakawa gaskiya da yawa fiye da yadda zan yi wa kaina amfani da miliyan ɗari naki eh, yawa zan fi taimakawa a cikin miliyan ɗari fiye da yadda zan yi wa kaina zan kashe wa kaina a ciki na nufin maybe ma kashe zan iya kashe zan iya cewa ma zan iya kashe maybe saba'in ki ci talatin da yawa ki bi ne da ko ashirin ne ta riƙe <laughs> goma goma ok it's enough zai iya yin wasu abubuwa sai tambaya na gaba me ke saurin sa ki ji tsoro abin da ke saurin sa ne ji tsoro irin like in ga makusanci na a cikin irin tashin hankali ko kuma zai shiga wani damuwa ko irin rashin lafiya da ake tunanin cewa mutumin nan ko kuma ita watan za ta iya rasa ranta yana bani tsoro sosai kin na gulma duk wanda zan gulman shi kawai zan iya gaya mishi a gaban shi ba na gulma ko irin a friend naka da a sake dan je saboda ko na abokin ba na gulma kira na ya yace ma ba abdul gani ce na mhm. yace ce ka taɓa gulma an kama ka ya mhm. ce gaskiya ban taɓa wuce to shi ya gulma an kama an kama shi ko mm. ne gaskiya ba na gulma saboda gaskiya duk yanda nake da kai zan iya gaya maka abin da nake son faɗa a bayan ka zan iya faɗan shi a gaban kowaye. Kina da gaskiya. ina da best friend ina da mace ina da namiji a ba kai bane ba kai kai dan uwana ne amma akwai best friend ina namiji dan uwana ne kuma still best friend ina ne kake ba ni bane a kai kawai dan uwana ne yare nawa kike yare ina jin zabarmanci ina jin hausa ina jin french ina jin turanci ina dan jin larabci biyar ina jin buzanci shida duk ba wani ina jin wani yaren ghana bakwai ciwo ake ce mishi ciwo eh, bakwai su ne kawai su ne kawai to a cikin wannan yaren banda wannan yaren ina so ki bani amsa da wani yaren banda shi mhm. kina so ki shiga nan. Zan baka amsa da wani yaren eh banda wannan guda ba idan kika faɗi da wani yara, ko da ban sani wani ya sani wannan yaran guda bakwai da kika kan faɗi ko to da wani yare zan faɗa da wani yare su kenan wanda na sani ko ki fa bana misali da yaren da na faɗa ko ban da shi duka guda bakwai ne ki nemi wani yara to ban da wani yaren shi kenan bana misali yaren kina so ki shiga aljanna ta ya zan baka dan Allah bana ek ben fur aljanna wani yare ne wani yare ne na daban yana ce alhamdulillah godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala a bisa nasarorin da muke samu wajen warkar da cutar HIV sunana Sharif Kolomi shugaban cibiyar bada magani ta Nurul Shabab wanda muka kore wajen bada sahihin magani cutar HIV ina masu fama da cutar HIV wanda ko shekara nawa yayi a jikin mutum muna ba maganin sa kuma ana samun waraka cikin wata ɗaya da yardan Allah Nurul Shabab bata sai iya ba da maganin cutar HIV ba muna ba da maganin aikata istimnayi biya wa kai bukata wasa da al'aura wanda hakan yana haifar da kankancewar gaba tare da lalata ruwan mani ya hana haifuwa rashin karfi saurin inzali da yawan kasala yawan mantuwa da ciwon jijiyoyi ina masu fama da cutar sikila yaro ko babba muna ba da maganinsa kuma ana samun waraka cikin ikon Allah matsalar ciwon koda hawan jini hepatitis a da b da c duk muna ba da maganinsu muna ba da maganin sanyi infection gonorrhea kaikayin gaba da kankancewar gaba da fitar farin ruwa a gaba ciwon mara na mata da rashin haihuwa matsalar jinnu sammu sihir duk muna warware su da yardan Allah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 cikin royal plaza kusa da gidan mtn hawa na farko shago mai nomba b26 za ku iya tuntubar mu ta waɗannan nombobinmu ko kuma za ku iya yi mana magana ta layin whatsapp kai tsaye cibiyar nurul shabab ɗaya take tamkar ta dubu cibiyar nurul shabab tana marhaba da ku sai